وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba takwas ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1441 wanda ya daidai da hudu ga watan maris shekara ta dubu biyu da 2020 miladiya Allah ya ƙara ya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin tara yakubu avenue daura daga latima road angwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ashafi'i shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a jerin gwanan majalisin wannan littafi wannan shine majalisi na 31 inda muka kwana a cikin babu taubati a ƙarƙashin hadisin abdullahi bin ka'ab bin malik radiyallahu anhuma da abdullahi ya koro mana bayani daga bakin mahaifinsa inda mahaifinsa yake bayanin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ka'ab dan malik ya sha wahala na kwanaki guda hamsin wanda a kwana arba'in babu mai masa magana ko sallama ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sai in dinga kallon bakin manzan Allah ko zai amsa. Ya ce sai na ga manzan Allah fa bakin nan bai motsa ba, ana bai amsa masa sallama ba. Saboda me doka ce wanda ya ce a amsa sallaman shi ne ce kada a masa mai magana don wani zai iya cewa to kaga dalili yakan sa ba za a amsa masa sallama ba. Har Allah ya gwada imaninsa anda mutum ne mutum ne gaskiya mutum ne mai rukon amana mutum ne mai addini wanda ba taɓa samun shi da kuskure ba a musulunci sai guda ɗaya amma kuma sai Allah ya lajabtar da shi saboda ya zama izina gare sa da sauran musulmi sannan kuma Allah ya ɗaukaka shi saboda ila misa'a ana karanta ayoyin da ta sauka a kansa a cikin suratul tauba kaga wannan daraja ce ko gare shi da kuma mutanen gidansa ko tattaba kunnansa da jikokinsa da unhuhu duka sai labarin nan dai ya zo na darajar babansu ko kakansu ga darajar da ya samu a wurin Allah to kafin malik yana bada labari a rana ta hamsin bayan Allah ya saukar da aya a cikin surati tauba na karban tubansa sai ya kasance a ruwayan imamul bukhari da muslim a wata ruwaya da daddare ayat ta sauka kuma ayat ta sauka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin ummu salama har ta ce ya ma'aikin Allah ba zan yi wa ka'ab dan malik Bushara ba saboda wato akwai kyakkyawan zumunta tsakanin ummu salama da ka'ab dan malik sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce mata a'a cikin dare ne kin kika sanar da su za su hana mu bacci cikin dare saboda farin ciki mutane za su yi cincirundo ana ta ka'ab dan malik ashe kenan kyamatarsa da suka yi ba wai don kiyayya ba ne sun kyamace shi ne don Allah ina fata an gane saboda haka ne za su so shi ne Allah an Allah ne ya ce a kyamace shi ina fata an A anan bayan meye kuwa ko me shela ya sanar da Ka'ab dan Malik ma Ka'ab dan Malik yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai muhajirun da zauna suke ko a cikin su akwai sayyidina Abubakar a cikin su akwai sayyidina Umar a cikin su akwai sayyidina Uthman akwai Ali da sauransu amma ba wanda ya motsa in ji shi ka'ab dan malik ina fata an gane sai wa sai sahabi guda ɗaya wanda ya motsa shi ne wa ƙalha ko ƙalha ne ya motsa ya tashi ya zo ya rungume ka'ab dan malik to ka'ab ɗan malik wannan alamar da ya nuna masa na ƙauna ne da soyayya har ya mutu bai manta ba in yana labari sai ya yi labarin ɗansa kenan idan mutum ya shiga cikin jarabawa wanda ya nuna mai ƙauna baya manta shi sannan wanda ya nuna mai jafa'i ya nuna ko halin in kula to baya manta da wannan mutumin kuma ya dingi kallonsa da ne da wannan abin in ya haka kuma ba ya laifi ba ne ina fata an gane kuma ba wai yana nuna alamar raunin imani bane zuciya saboda tana son ne kyautata mata kuma tana kyamata ne ne na mata haka Allah ya ɗabi'antar da zuciya to kaga ka abdan Malik dan sa yake ba labari amma yace ba na manta wannan abinda alhaye kaga wannan yana nuna maka ne daraja wanda ya samu to kwana ne a daidai gabar da a malam yake cewa lokacin da shi ka dan malik yake ba da labari cewa na zo sai na kalli fuskar manzan Allah na ga haske kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kaji in abu na faranta mai rai za a ga fuskansa ya yi haske in abu ya bata masa rai za a ga fuskan manzan Allah ya yi jawur ya kada kenan an ɓata masa ne rai kuma ran Allah sallallahu alaihi wasallam baya ɓaci, sai in an saba wa Allah in yaga an cece kurumin Allah to manza Allah yana fushi haka na nashi tace kuma manza Allah baya mai da martani dan ka mai abu ya mai da martani sai dai in ka saba wa Allah sai mai da martani akan ka saba wa Allah sai ya mai da martani domin Allah an fahimci wannan to mun kwana a daidai ga da mala yake cewa a wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu ko yace idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk lokacin da aka faranta masa rai istanara wajhuhu fuskarsa sai haske hatta ka anna wajhahu qit'atu qamarin har sai fuskarsa ya koma kamar wani yanki na wata kaga yanda wata ke mi ko yi haske to haka fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi sai ce wa kunna na'rifu zalika minhu mu sahabbai mun kasance muna gane haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in muka garan manzon Allah ya baci ina fata an gane man sahabin da yazo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbi bashi ne a hannunsa lokacin karɓar bashin bai yi ba kuma da yake ɗan ƙauye ne yana zuwa kawai sai ya cakuma manzala a cikin mutane a cikin mutane ya cakuma manzo Allah A an kai ne ko an yi boundary kenan ko har kiyama ka daina magana da irin wannan mutum ya ce ba ni manzala ce menene ya ce haƙƙina ba mai zafi ya ce a fi ne shi ya ce yaushe muka yi da kai zambiya sai ce rana kaza sai ce yau wace rana sai ce yau rana kaza ranan ya yi sai ce a'a sai ce to kuma haƙuri sake ni har ranan ta yi ban maka ba sai ka cakume ne yadda ka cakume ne yanzu sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim kai da ma mutum ya maka maganan baki a cikin mutane eh ka sa mai karan na? saboda ne yana ganin cewa ne ya kasance da kai ne ko ka kasance ne hakuri azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakuri bai taɓa shiga abu ba ko mummunin sa sai ya gusar da shi Kushi da zafafawa bai taɓa shiga abu ba ko komin kinsa sai ya munata shi na fata an gane shi yasa ibnu taymiya yake cewa bi sabri wal yaqin dunanul imama da haƙuri da yaƙini ake samun jagoranci kana so ka zama jagora a cikin al'umma to ka zama mai hakuri kuma ka samu yaƙini akan abin da kake yi ba shakka ba cewa abin da kake yi Allah ya yarda da shi kuma shi Allah yake so sai karanto wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun yace Allah madaukaki ya ambata bayan ya gama ambatan annabawa sai yace ja'alna minhum a'immatan mun sanya daga cikin su jagorori annabawa kenan yahduna bi amrina suna shiryar da mutane da umarninmu inji Allah sai Allah ce lamma sabaru a yayin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinuna kuma sun kasance masu samun kankancewa da ayoyin mu suna da yaqini duk abin da muka ga musu ba sa tantama akai sun san tabbas abin da Allah zai yi ne shi sa lokacin da mutanen fir'auna suka zo tare annabi Musa ba kuma kogin maliya ko mutanen annabi Musa suka ce inna la mudrakun ko kaga sun tsorata kenan ko amma saboda annabi Musa yana da wannan yakinin sai ce mai kalla inna ma'i rabbi sayahdi ina a tare da ni akwai ubangiji na zai shiryar da ni baya shakka sai an samu mafita amma su sun riga sun me sun karaya kaga annaba suna da sukankan duk abinda ba sa shakka akai ina fata an gane shi yasa anan sai malam yake cewa falamma jalastu bayna yadihi daidai wajen da muka kwana kenan ko qultu ab dan Malik yace a lokacin da na zauna gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna min taubati an an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih ya ce ya ma'aikin Allah lallai daga cikin tubana shi ne in cire min mali daga cikin dukana shi ne an khali'a min mali shi ne in cire daga cikin dukiya ta fi sabilillahi kenan Sadakatan ilallah in fitar da wani kaso na kuɗi na fi sabilillahi sadaka in ba Allah wa ila rasulihi kuma ga manzansa kenan lokacin da ka ɗauki kuɗi za ka ba mutum wa za ka ba kenan Allah da manzansa saboda waye ya ce a yi sadakan Allah waye kwaɗaitar a kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yadda ake yi ko to kai kayi ne don Allah ko da kuma karantarwa manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa to yanzu kana neman ladan ne a wurin wa kenan Allah ya goge maka ko bai goge maka ba ya ce Allah ya saka da alkhairi ko bai ce ba kai ladan kake nema a wurin wa Allah sai dai kai a matsayinka na ɗan adam idan aka yi maka haka to ka saba wa ka da godiya amma zala ce man sana ilaikum ma'ruf fa kafi'u duk wanda ya muku kyakkyawan abu sananne ku masa sa fa in lam tajidu ma tukafi'unahu in ba ku da abin da za ku iya masa tukuici abi kalimatin tayyibatin hatta yash'ura annakum qad ta'fatumuhu ku ga ya masa magana mai dadi yanda zai ji a zuciyarsa kai kun mai tukuici amana Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ka da aljanna Allah ya Allah ya albarka ga dukiyarka Allah ya albarka ga zuriyarka Allah ya ƙara buɗi Allah ya sa ya zama dalilin shiganka aljanna Allah ya kare ka daga sharri na mutum aljani dabba kamar yadda ya kare Makka da Madina sai rungume ka ko Allah ya baka da Allah ya adda ya ji daɗi ko ina fata an gane zai ji daɗi ga wannan shine abin da ake so amma kai har ko a zuciyarka ya zama na cewa waye a zuciyarka Allah ta bashi ne don wa dan Allah kamar yadda Allah ya yabi sahabbai yace innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ana ciyar da ku ne liwajhi Allah saboda muna neman fuskan Allah muna neman yaddan Allah muna so Allah ya amince da mu ranan da zamu tsaya gaban Allah Allah ya yi farin ciki da mu ya ce duk laifin da muke masa ya yafe mana shi ne dalili la domin minkum jaza'an ba ma neman sakamako daga gare ku wala shukura balle ku ce mana na gode alaji ko na gode honorable ko na gode injiniya ko na gode akar makallahu ko na gode kaza ina fata an gane a'a kana nema ne a wurin wa kana nema ne a wurin Allah sai Allah ce inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira saboda muna jin tsoron ranan da ke sa fuskan mutum ya murtike saboda bala'in ranan sai ce me fawaqahum Allahu sharra zalika al-yawm sai Allah ya tsira da su saboda Allah ya karbi wannan aikin kenan sharrin wannan ranan ko walaqahum nadratan wa surura Allah ya ba su walwala a fuskansu saboda za su ga fuskan Allah kuma fuskan Allah ya fi aljanna kayan da ke cikin aljanna daɗi da wasu rura da kuma farin ciki da bayan Allah ya shigar da 'yan aljanna aljanna 'yan wuta wuta sai Allah ce wa 'yan aljanna me kuke so sai Allah kuma me za mu nema ba ka alam tu bayyibu wujuhana ya Allah ba ka haskaka fuskan mu ba alam tu dukhilana aljanna ya Allah ba ka shigar da mu aljanna ba to me me zamu nema a wurinka sai Allah ya ce uhillat alaikum yace na halatta muku ribwani yadda ta la uskita alaikum abada ba zan kara fushi da ku har abada fa yazdaduna surura sai su kara farin ciki shine walaqahum nadratan wa surura sannan Allah kuma ya ƙara tambayin aljanna ne kuke so ka ga ne dama ai saboda Allah ya yi fushin da bai taɓa yin fushi irinsa ba haka manzo Allah ce ranar tashin kiyama kuma bayan ta ba zai ƙara fushi irin wannan fushin ba sai ya Allah ba ka yadda ba ka shigar da mu aljanna ba sai Allah ya kwaranye hijabin da ke tsakanin da bayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an aljanna ba ta ba shi jin daɗi ba kamar ya kalli fuskan Allah ya fi aljanna duk kayan alatan da ke cikin aljanna na jin daɗi jin daɗi wannan fa bayan sun shiga aljanna kenan to duk ranar juma'a ana ziyaran Allah fadan Allah zaka je kamar yadda ka ziyarci masallacin nan kamar yadda dukkan mu muka ziyarci wannan masallacin bin karatu ko to muna fatan ranar jima'a mu ma Allah ya kai mu cikin aljanna mu zama cikin waɗanda za su shiga farfajiyar fadar ubangiji An ba aka shiga aka gama ana dawowa gida sai matakka ta ga canza an yi reformation ka kara canzawa ka zama wani sambalilin saurayi wani kyakkyawan saurayi ta ƙara kyau ta ce me gida ai kyanka ya ƙaru na kusa ma rashin gane ka saboda ƙara kyan da kai sai ka ce amarya da uwar gida <laughs> kaso wata za ta ce to a aljannan ba sai an mana kishiya <laughs> amarya da uwar gida eh <laughs> wallahi kun ƙara kyau ban gane ku ba ai ban san ku bane sai da kuka yi magana na gane ku ta murya saboda kun ƙara kyau Allahu akbar duk wanda aka haramta wa shiga aljanna yayi asara ya Allah kada ka haramta mana shiga aljanna Allah ka samu daga cikin aljanna ɗan aljanna duk abin da muke yi na kurakura ya Allah ka yafe mana ka tausaya mana ka shigar da mu aljanna kada ka shigar da mu wuta ya Allah Allah shirye da mu malam ya ci gaba da cewa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata abin shi da alayin ya ce masa amsik alayka ba'd malika fa huwa khairul laka ka rike wani sashe da dukiyarka shi yafi maka alkhairi ina fata an gane kaga ka duba imanin wa Ka'ab dan Malik rigan da yake da shi ya ya ba da shi fi ne fi saboda an faranta masa me rai sannan kuma me ya ari ne wani riga ya sa kai bawan Allah akwai imani sannan ya taho yana zuwa kuma ɗan abin da ya rage mai a gida ya tattalo shi gabaki daya ya ce ya kawo shi fi sabilillah sahabbai mutane ne na daban kan wanda ka ga yana kin sahabi to yayi asara duniya da lahira ka duba fa halin da yake ciki duk da fa ga halin da yake ciki rigan ma aro yayi amma ya tattalo dukiyarsa ya ce gashi ya ba da shi fi sabilillah saboda Allah ya yafe masa kaga wata tarbiyya ake nuna maka in kai wani abu ba kai wani abu na saban Allah to abin da za ka yi wajen kankare wannan laifin shine ka bada ne sadaka ina fata an gani innal hasanat yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin saboda kyawawan ayyuka suna gusar da ne munana shine wa atbi as-sayyi'ata al-hasana manzo Allah ce ka bi mummuna da kyakkyawa kin kai laifi sannan sai kai wani aiki na alkhairi wannan aiki na alkhairi zai zama dalilin da zai gusar maka da me wannan laifin sai ce wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kuma in za ka yi mu'amala da mutane ka yi kyakkyawan mu'amala da mutane kowa ya dinga lalewa ne kai wani masha Allah ni'mal abko kowa ya dinga kai ai madalla da wani kada a ce tash wayo. ko kai koyi asara haka manzo Allah ce wanda yafi kowa sharri a wurin Allah shine mutumin da mutane suka guje shi saboda gudun sharrinsa kike haba haba da shi saboda gudun sharinsa. sai ce to wannan yafi kowa muni a wurin Allah ranar tashin kiyama ina fata an gane sai ka kalli yanda kai kake mu'amala Allah ya shirya da mu Ka'ab Malik banza Allah kaga anan kaga kuma karatu ne malam kenan idan ya ga mutum yayi wani abu din yana san alkhairi wani abin da zai iya zama cutarwa gare shi sai a saita shi ko to shine abin da manzo Allah ya ma Ka'ab dan Malik Ka'ab dan Malik to saboda farin ciki ko ya kwashe dukiyarsa gabaki daya zai ba da shi sai manzo Allah ce a'a ka rike wani abu daga cikin dukiyarka duk ana kada ka koma strandi kada da kosisi kana koma ne kana roƙon mutum da Allah dan taimaka min saboda haka karshen ta za a koma amma yanzu matsalan to sai ce a'a ka rike wani abu na dukiyarka kaga anan in kaga mutum zai wani alkhairi kuma abin nan ka san shi zai iya zama cutarwa gare shi to sai a dan saita shi kada yayi wanda zai cutar da shi ina fata an gane shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Ka'ab bin Malik fa qultu Ka'ab didda haka sai yace sai na ce wa manzo Allah inni umsiku sahmi alladhi bi khaybara sai na ce ai zan rike kasona da aka bani na yakin khaybara saboda kowa an ba shi fili an kada yahudawan madina ba an bar madina daman saboda sun dawo garin madina ne sun zauna a garin madina ne saboda suna so in Allah tashi turo turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ɗaya daga cikinsu, suka dawo banu qainuqa da banu nadir da banu Ƙuraira, suka zo suka zauna a garin madina target ɗin su kenan su kuma aus da khazraj su kuma manoma ne yahuda wannan sun daɗe suna gaya musu ai annabi zai zo a cikinmu in ya zo za mu yaƙe ku kaga yanzu su ba su ci kenan ko dalilin da ya safa mutanen madina suka fara amsan musuluncin kenan yahuda suna ba su labari ai annabi zai zo su a yakinin yahudawa a cikinsu allah zai turo kuma cikin hikimar allah sai allah ya ɗauke abdulmuttalib daga madina sai da shi makka da asali a madina aka haifi abdulmuttalib babansa hashim an kasuwa ne shine farkon mutumin da ya sunnata wa ƙuraishawa tafiya zuwa yaman da kuma zuwa sham da a shita'i wa shi shine wanda Allah ya magana akai ina fata an gane saboda shine wanda yake wannan harkar ta kasuwanci to yana shiga yathrib shine madina a yanzu sai ya auri wata mata da ya auri matan sai ta haifa mai a namiji sai ya sa mai suna abdul muttalib daman su hudu ne a wajen babansu akwai al A sannan akwai shi hashim ɗin, wanda ake kiransa quraish sannan akwai naufal baban warakata bin naufal ina fata an gane sannan akwai Abdushams, inda tsakan abu sufyan ya fito an fahimci matsalan shi kuma naufal inda waraka ya fito kenan hashim kuma inda abdul ya fito aka samu Abdullah ina fata an gane to lokacin da shi kuma aikin da yake yi a garin makka shine shayar da mahajjata shi hashim sai ya mutu da ya mutu ɗan'uwansa uwansa muttalib sai ce kai ɗan uwana yana da ɗa barin je in ɗauko ɗan ɗan uwana ya ci gaba da aikin da babansa yake yi don ya ci gaba da samun lada sai koma yasrib sai ɗauko abdulmutalib sai dawo da shi makka ya ce ci gaba da aikin da babanka yake yi ta ji hikimar to shi ne fassaran hadisin nan da mazala yake cewa a yakin hunai da ya rarraba abin nan ga mutane sai yake cewa laulal hijira la kuntum ri'an min al ba don wannan hijira mace wannan hijira yake nufi kauce abdulmuttalib da aka yi daga daga yasrib aka dawo da shi ina makka ya ce ba don wannan hijiran ba da nima a garin madina za a haife ni saboda ya kwantar wa mutanen ne madina rai to kaga abdulmuttalib kaga darajar da ya samu kenan ko to ana labarin zamzam har rasa inda take saboda aka ya zo ya rufe rijiyar zamzam wata rana yana kwanci a ka'aba shi abdul muttalib har ila yau sai mafarki ga hankaka ta zo tana akuran wani wuri tana ta akuran wurin ta fi akuran wurin tana akuran wurin sai pum sai ruwa idan ruwa ya fito abdul muttalib yana farkawa ina ba ta an gane sai ga wajen kaman kaga ilhama kenan Allah ya mata yana zuwa sai fara haka wajen yana ta haƙawa, yana ta yana gama haƙa sai ga ruwan zamba sai daraja sai ya karu a idan ƙuraishawa sai suka bashi kwatankwacin ya zama kamar jagoransu a wannan lokacin saboda tana girmama shi saboda wannan dalilin gano zamzam saboda akwai sirri daga tsantsanci da Allah zai fito da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi sa yahuda ciyayyar? sai suka gina gaba tsakanin aus da khazraj saboda me saboda su maka suna sayar da makamai ne su makamai suke yi sai suka tsiro gaba wa'annan su siya a wajen wa'annan wa'annan su siya a wajen wa'annan aka yi kusan shekara ɗari shine wanda Allah ke cewa واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم wannan alifin da Allah yi su yahudawa banu kainuka da banu nazir da banu ƙuraiza sun kasance suna gaya wa kafiran madina yasrib a wannan lokacin da aus da khazraj cewa annabi zai zo cikin mu shine wa kanu yastafqo eh, min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru alamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi ina fata an gane bayan sun gane cewa fa shi din ne fa suka ce kawai adawa tunda ba cikin su yake ba to ga sirrin da yasa suke yin wannan kenan Allah subhanahu wataala akwai abubuwan da yake bayan an kara su an kora su sai kowane sahabi ya samu kaso sai da na Umar ma ya samu wannan kaso wanda malaman fiqh da wannan kasan da sayyidina Umar ya bada a matsayin waƙafi gina hukuncin waƙafi da hadisin sayyidina Umar wanda Bukhari da Muslim suka roito sai kuma hadisin Abu Talha ina fata an gane akan sa akwai ruha da ya bada ita fi sabilillah shi ma waqafi ne ya bada to wannan sai ya zama ginshiki akan waqafi sai kuma wannan ayar lan tanalul bir hatta tufiqu mimma tuhibbun har zuwa karshe kaga wannan dalilin shine yasa a wannan khaibara kowa ya samu wani kaso da aka bashi sai ce to wannan kaso nawa da aka bani ina da shi zan rike wa qultu ya rasulullah bi ma'ana wancan sadakan da na bada bana so in dawo da shi wanda manzala ce ya rike ko sai ce a ai ina da wani gagowa. kenan in kasancewa mutum zai wani abin da zai cutar da shi sai ka bashi shawara sai in shi ya fito maka wani abin da baka sani ba kaga anan kuma akwai raggi ga sufayi wanda suke cewa manzo Allah ya san me gaibi to kaga da manzo ya san gaibi ba zai ce mai ka rike ba ko tunda bai san cewa yana da wani kaso ban da wannan ba ina fata an gane gaibi da manzo Allah ya sani shine wanda Allah ya sanar da shi shine mai muqayyad amma mutlaq bai sani ba Allah ne kadai ya san wannan to gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ka'ab dan Malik ya gaya masa cewa yana da wani sai ya ce wa qultu ya rasulullah Ka'ab dan Malik ya ce sai na ce ya ma'aikin Allah inna Allah ta'ala innama anjani bis-sidqi lallai Allah maɗaukaki ya tsiratar da ni ne da gaskiyan da na faɗi Allahu akbar a ba alfahari bane ko at-tahadduth bi ni'matillahi shukr ina fata gane shukran ne kaga yanzu yana faɗin ni'imar da Allah ya masa cewa ya faɗi gaskiya amma ya ji jiki kuma gaskiyar sai ta zama me ta kawo masa mafita to abin da ake so mu gane a nan shine in dai mutum zai faɗi gaskiya ko da a lokacin bai maka daɗi da ka sha wahala ƙarshen sa ne wala aqibatu lil muttaqin haka samu wato ƙarshe ne alkhairi wanda zai zama maka alkhairi a rayuwarka to ko mun ɗacin ka faɗi ko da abu ya biyo baya amma ƙarshen ta zai zama mai alkhairi gare ka ina fata an gane to shine Ka'ab eh, ɗan Malik yake cewa yake gaya manzo Allah ya ma'aiki Allah Allah fa ya tsira ta ne da gaskiya ta inna min taubati Allah uhaddisa illa sidqan ma baki lallai daga wannan tuban da na samu a wurin Allah na ɗau alkawali ba zan ƙara wata magana ba sai dai gaskiya matukar ina duniya matukar ina da rai ko mun ɗacin sai na faɗi gaskiya kaga saboda ya ga me ya ga amfaninta kaga mu abin da ba mu iya yi kenan a yin kafa gaskiya abubuwan da kake samu zai daina samuwa ina fata an gane kofofin Allah na da yawa in wannan ya toshe me zai faru wani waje zai bude ina fata an gane kuma wallahi wani lokaci in ka gaskiyanka Allah na tsiratar da kai ina fata an gane to kada ka cewa a ah, ni yanzu na faɗi gaskiya za ka za ka za a ko da ka yi laifi an tambaye ka faɗi gaskiya kuma wallahi Allah sai ka maka mafita kuma ka faɗi ne ka faɗi gaskiya amma in kai ƙarya a lokacin waɗanda ka gaya wa za su yadda ko amma daga baya in suka gano fa zubutun ka zai zube sannan darajar ka ne yayi kafawar warwar. nan kuma za su kyamace ka mummunan kyamata saboda waye yake da zuciyarsu Allah shi ke juya shi ko to zai juya shi maimakon soyayya sai koma kiyayya to gara ka faɗi wa mutum gaskiya Allah ya sa mu dace yace fa wallahi ma alimtu ahadan min almuslimin ablahu Allah ta'ala fi sihh alhadith منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى Allahu akbar ka duba Ka'ab dan Malik yace fa wallahi na ranki da Allah ma alimtu ahadan min almuslimin ban taba sanin wani daga cikin musulmi ba ablahu Allah ta'ala fi sidq alhadith wanda Allah ya jarabce shi a gaskiya a maganarsa منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا جاء ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم جسكياتا ياكن tabuka da aka tambaye ni me yana ka zuwa nace ba komai ba kana da dawakan ka abin hawan ka yace eh manzo Allah ce amma fa kadi sadaq ko wannan ya faɗi gaskiya sai abin da Allah ya yi amma wa'antan da suka yi me ƙarya manzo ce to Allah ya gafarta musu karɓa sannan ya ce su tafi kaga kenan manzo da ya san gani zai ce ƙarya suke ko sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka yana da zuciya mai karɓan wato mai tausayi ga al'ummansa shi yasa da suka zo suka mai ƙarya tausayi yanda Allah ya sifanta shi bil mu'minina ra'ufur rahim sai ce ya Allah ka gafarta musu wa'annan mutanen da suka ce kana da wani uzuri ya Allah ka tafi uzurin su ka yafe musu kaga su suna ganin in manzo Allah yayi haka shikenan sun kuka a wurin Allah har Wa'ancin suka zo suka samu ka'ab suka ce ah, kai ma ka je ka yi tunda ba mutum da karya ba kuma kai mutumin kirki ne dan karyan rana ɗaya kan yi mana an ka sha ko ka san wani lokaci haka shedan zai raya maka ko ai na rana ɗaya ne ba wani abu daga nan kuma sai faɗa cikin me fushin Allah ta dalilin wannan to su wa'annan kaga guda ɗaya suka yi amma ta dalilin guda ɗaya nan Allah ya fushi da su har abada kuma ya haramta musu shiga aljanna ya ɓata addinin su kaga munin ƙarya a ɗaya ba ta ba ta gane shi sa komin ɗacinta a gaskiya ya fi maka alkhairi ya ce ban san wani ba ahsana mimma ablani Allah ta'ala fiye da yanda Allah ya jarce ni ni ka abdan mali. ni aka yi wa irin wannan jaraba kwana hamsin ba ne mai magana matarsa ma aka ce ta bashi ta bar gida ya rage shi kaɗai kilo ba ne mai abincin safe ba mai mai na rana ba mai kai mai ruwan wanka shi da kansa zai yi wannan wahala in ya juya ba ba kowa a gidan ba yara a ga yanzu shi zai ta shan wahala shi kadai sai dai kuma ta ɗaya bangaren an taimake shi yadda zai dinga kuka yana gaya wa Allah ne damuwarsa ga in yana ta kuka a gaban iyalan hankalinsu za su ne zai ne zai tashi kamar wancan ɗayan daga ciki ko murara ai mata shi ne ta zo ko saboda ta so saya mijinta kullum kuka yake kwana arba'in kuka yake saboda Allah ya ce kada a ƙara yin magana da su kaga wannan yana nuna maka tausayi waje ala bainakum mawaddatan wa rahma shi sa shi ka dan malik Allah jarabce shi kuma gashi matashi sai yace wallahi ma ta'ammadtu kadhibatan منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا الله أكبر yace tun daga ranar na rance maka da Allah ban ganganci na karya ba ka ba ta gane ban ganganci na daga wannan ranar da na gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba ni da wani uzuri kawai da gangan nake zuwa ba har zuwa yau din nan da nake baka kaga yanzu da ake gayawa ake gaya mai ko zuwa yau yanzu darasi ne baba yake bashi na tarbiyya wato ban ne yake bashi labari ka'ab bin malik yake bawa abdullahi bin malik kaga ah, ka'ab bin malik kaga yana koya mai tarbiyyar cewa komin wahala ka faɗi ne gaskiya don nima ƙarshen ta je ga alkhairin da ya shafe kaga yanzu yana koya wa ɗansa ne wani tarbiyyar ne haɗin gaskiya da daɗi ko ba daɗi sannan kuma duk halin da za ka samu kanka ka yi haƙuri kaga saboda ya hashi labarin wahalar da ya sha kenan in kai baka taɓa shan wahala ba a rayuwarka ka sani nan gaba ka za a sha wahala ina ba ta gane kamar wani bawan Allah ne yake cewa ya yi wanki da guga a nan garin Kaduna just to survive yace haka buka bu yayi yanzu babban mutum ne a Najeriya yana fata an gane kaga wani idan ya gansa yanzu me zai ce yana cin banza wannan maganan gayu kenan eh ai wani na cin banza eh kagas yake samu ko yanzu wani kaga jaye lafiyayye a ce mai yazo yayi abu kabu ka gani yace I'm a big boy shi ya fi karfi yayi ya fata an gane amma shi yanzu gashi nan yayi abin nan kaga irin wannan to ya kamata kaga sai ya zaunar da ƴaƴansa yana ba su ne labari don su gane ko irin wahalar da ya sha a baya to kage malaman tarbiyya suka ce yana daga cikin abin da ke karfafa zuciyar yaro a gaya mai irin wahalar da ya sha kada ne gani kaman abu kawai baban shi daga sama ya samu in fara ne ai babanka bai fi wani ba ina fata an gane an fahimci matsalan in kuma kwanya ne babanka bai fi wani ba ina fata an gane in hangen nesa ne bai fi wani ba dan ina nashi ya kare nan na wani ya fara to amma sai Allah ya jarabce shi ko ya bashi to ba wai dan ya fi ya fi san shi bane a'a shi ma na shi jarabawan kenan ko to shi kuma sai ya koya mai dan ya gane cewa fa ba haka abin ya zo ba sai da aka wahala har Allah ya zo ya kiro wannan kaga in yana wahala ne ya gane cewa ashe na ma da sauki da kana da ya ci kwakwa ya yi kaza ya yi kaza ashe yana ma da sauki kaga zai ƙara karfafa shi a zuciyarsa ta yanda me zai ga irin wahalar da yake sha shi nashi da ɗan sauki ina fata an gane Allah shirya da malam ya ci gaba da cewa Ka'ab dan Malik yake bada labari yace wa inni la arju an yahfazani Allah ta'ala fi ma baqiya Allahu akbar ka duba mumini ko da yaushe mumini yana yana kaunar alkhairi a wurin Allah sai ce wa inni la arju ni din nan Ka'ab dan Malik ina kauna yana ga wa ɗansa sa kenan an yahfazani Allah ta'ala Allah ya kare ni daga ne iya ko yanda Allah ya kare ni tun daga farko ban yi ba har yanzu da na tsufa nake baka labari ya ce Allah na ko ragowar rayuwata ko fi ma baqiya ragowar da ya rage na rayuwata har zuwa ranar Allah zai karɓi raina ina fatan Allah ya kame bakina kada in farya har in koma ga Allah kaga wani daraja ce kenan ko kaga mumini ko da yaushe yana kaunar me rahamar Allah kuma yana tsoron me yana tsoron ukuba ta ubangiji kaga bainal khawfi war raja kenan haka ake son rayuwar mumini ya kasance ko da yaushe annabawa ma da Allah ya yabe su sai ya ce bayan ya faɗi ya faɗi annabi ah, zakariya ya ce wa zakariya'u idna da rabbahu rabbi la tazanni fardan wa anta khairul warithin sai ce me fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya sai ce ne wa aslahna lahu zawja sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba sai ce ne wa kanu lana khashi'in kaga sai Allah ya tabbatar da bainal khawfi war raja yace zakariya'u annabi zakariya idna da rabbahu a yayin da ya kira ubangijinsa idan kasiya kira na ɓoye a cikin dare rabbi la tazarni fardan ya Allah kada ka banni tilo makarari wa anta khairul warithin kai ne fiyayyen magada sai Allah ce me fastajabna lahu sai muka amsa masa wa wahabna lahu yahya muka bashi ta yahya lam naj'al lahu min qablu samiya ba taba samun yaya a duniya ba shine yayan farko Allah ya gaya mai tun da zo duniya ba aka gaya mai sunan dan eh kaga wannan tun ka bai zo duniya ba aka faɗi sunansa ya san zai samu ɗa kuma namiji sunansa kuma ya haya sai Allah ce ne wa aslahna lahu zauja matarsa muka ƙara nagarta masa ita abokiyar tafiya kenan ko dan aka jarabce ka to an ba aiki to abokiyar tafiya ita ma sai Allah ya nagarta ta sai Allah ya ce ne innahum su annabawan wannan? kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna rige a wajen aikata ayyuka na alkhairi wa na ragaban wa rahaba suna kiranmu suna bautata mana suna kwadayin abin da yake wurin mu na lada kuma suna tsoron abin da ke wurin mu na ukuba wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu kankan kai zuwa gare mu inji Allah kaga inda Allah ya yabuwa kenan annabawa kitab dan malik ya ce wa dan sadima ina roƙon Allah kaga da tije karatunmu na katin da wuce kenan ko kullum da tije ina yake tunani mutuwarsa saboda ya kai sittin shi kenan haka ya fara ne astaghfirullah astaghfirullah ya kai saba'in ina lillahi ina ilaihi raji'un eh saboda me ya kuma tafiya yana injury time ne ina fata an gane yana sittin extra time 70 injury time shi kenan saboda haka manzo Allah ce daga sittin ko saba'in. wanda ya ɗaura a kan saba'in falala ce wanda Allah ke ba wanda ya ga dama kaga yan 80 suna gafar kabari ne Yana fata an gane to balle 90s upward kai daga 80s upward dai kawai kaga me saboda maza Allah ce da yawa kuma ba sa kaiwa saboda kafin a ce ma ɗan saba'in ya mutu sai ka ji yan sha ashirin talatin bila adadin ko duk sun tafi kafin a zakulo ma guda ɗaya Allah ya sa mu dace Allah kuma ya bamu kyakkyawan cikawa ya bamu karshe wanda zai zama alkhairi gare mu mu shiga aljanna gashi kuma karatu ya koro kuma ga lokaci ya mana halinsa sai mu kwana a wannan gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi daga wannan gaba insha Allah fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ga masu tambaya insha Allah zan ba da daman kudi minti ɗaya minti biyu na wa alaikum sala eh akwai ne eh eh eh jiran ne sunna ina fata gani gane ne sunna sai dai idan mutane sun taru a masallaci a lokacin babu laifi za a iya gabatar da sallah amma sunna hikima da kiran sallah shine wanda ya gafala ya matso wanda yake nesa ya matso kusa wanda kuma yana da dan wani abin nan kaga an sanar da shi ka zo kuma sai aka tada sallah kaga bai haɗe da hikimar kiran sallah ba saboda haka shi ake dan bada mintuna goma zuwa sha biyar gwargwadon yadda kowace masallaci ta tsara ina fata ka gane bayan kiran sallanta sai a yi haka to wannan shine sunna ba bambanci da magariba da isha'i da asuba duk su da bambanci mu dai a Najeriya mu ne muka bambanta su amma a musulunci ba bambanci da magariba da isha'i da abin nan duka ba bambanci mu ne dai saboda an riga mun saba wannan tarbiyyar ana ganin magariba kenan minti kan a'a ba su da bambanci a musulunci in aka bada asbahi misali aka bada azar minti goma sha biyar to la'asar ma aka bada me sha biyar to magariba ma sha biyar kamata a baki haka ka'ida yake a musulunci ina fata ka gane asbahi ma sha biyar kai tun lokacin ma ramadan ya zo ana ƙara minti biyar ko goma ma a magariba maimakon sha biyar sai koma ashirin ko ashirin da biyar saboda a sunna yadda sunna ba za a karantar ba a yin magariba sai an yi buɗe baki kowa yanar ka ya ja girki shi ne gaskiyar magana an gane to mu kuma ka ga ba haka bane ɗabi'a mu ko shi za ba ka ga biyonci ƙasashen laraba za ka ga ina ake zuwa yi buɗe bakin a ina masallaci ana gama yi ba shi kenan ba kuma ce matsala to mu mun saba walbani walbaka walhanani <laughs> saboda haka kawai shi sa kowa zai dinga Allah Allah liman ya fitar da Allah saboda ne ya je gida ya je ya girki kuma inda matsalan ka zo ka ci shi kenan haka ga to kuma a nan ne akwai wani in ya zo bai da inda zai samu sai nan kaga in ya samu shi kenan masha Allah kuma daga nan ka samu lada mutane goma suka ci ka samu ladan azumi goma a ranan in mutane ashirin ne ka samu ladan mutane ashirin in talatin ne haka har in ɗari ne ma a ranar za a rubuta maka a fayil ɗin wurin Allah kana kayi azumi ɗari da ɗaya har da naka ka ga masu kuɗi a nan kuɗin zai yi amfani ko ina fata an gane to mu kuma kaga akasi ina fata an gane sai in ɗan wanda Allah ya ba su taufiki za ka ga suke amfani da wannan damar wani kuma a lokacin cin daɗi kenan akwai farfesun kaji akwai pepper cikin akwai gasashe ko <laughs> akwai na kifi akwai na kayan hanji akwai kuma na nama akwai duk a rana ɗaya ba kuma wala ba zai iya cinyewa ba ya ta ɗabi shi kenan kuma ga mai gadin yana ta hama shi ba ba shi ya ci ba kana akwai matsala ka ga irin wannan ana sallah yana Allah ya isa <laughs> kusan da abin da zai ma kenan Allah ya mu dace Allah ya ba mu ikon gyarawa eh ina gani shikenan ko na'am Eh. A'a, kai ne dai baka fahimci karatun ba. Karatun da muka yi cewa Amir ibn Sa'ad bin Abi Waqqas a lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya zo wasiya saboda aya makka ne harsa guda ɗaya ne a lokacin ita ka ke da ita ce kuma gashi yana da kuɗi dukiya sosai sai yake ganin tun da rashin lafiyar nan shi a tunaninsa ba zai tashi ba sai ki biya sadaukar da dukiyarsa saboda ya ce lo kaɗai za ta gaji sai maza Allah ce a'a kila Allah ya baka tsawon rayuwa to daga tsawon rayuwar da ya samu ai amir din ya zo baya kafin ji karatun eh yawa Allah ya kama dace فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك